Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka kai tsaye a tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dallar FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai sarfila hashin gumelle daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki maka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tafke wasu mutane da ake zargi da ɗaukan makamai don tayar da hankali a yankin kudancin jihar. Haka kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga ƙasar jamhuriyar Kamaru. Kada a manta za mu buɗe muku layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar. Amma kafin nan ga da duniya ke ciki. Jama'a barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. ma'aikatar harkokin kudin amurka ta kakaba wa iran waɗansu sababbin takunkuma biyu bayan biyo bayan gwajin makamai masu linzami da ta yi kwanan nan takunkumin ya shafi mutane goma sha uku da kuma cibiyoyi goma sha biyu waɗansu suna ƙasashen china da daular larabawa da kuma lebanon sanarwa ta biyo bayan jan kunne da shugaba donald trump ya yi wa iran bayan da ministan harkokin ƙasashen ƙetare na iran ya yi watsi da gargaɗin amurka dangane da gwajin Trump ya buga a shafinsa na Twitter cewa suna wasa da wuta, ba su gode irin kirkin Obama ba, ba ni ba. Ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Iran shi ma ya mai da martani a shafinsa na Twitter yau Juma'a ya ce Iran ba ta damu da barazanar Amurka ba. Ya ce Iran ba ta damu da barazanar ba domin daga mutanenmu muke samun tsaronmu. A wata fita a bainar jama'a da ba ba sabon ba, shugaban kasar kamar Paul Biya ya karrama manyan jami'an sojin kasar da suka rasa a hadarin jirgin helikopta a watan jiya. Ya kuma yi kira ga al'ummar kasar da su daure a yakin da suke yi da mayakan Boko Haram. Babban kwamandan yaƙi da Boko Haram Jacob Kodji yana daga cikin jami'an hudu da suka mutu lokacin da jirgin helikoftan ya faɗo ranar 23 ga watan Janairu. ana kan binciken musabbabin hadarin. a wajen addu'o'in tunawa da jami'an da aka gudanar a yau juma'a shugaba paul biya ya ce an ci lagon ƙungiyar boko haram sai dai har yanzu da sauran rana aka ba ya ce ya kamata al'ummar ƙasar kamaru su haɗa kai su tuna da waɗanda suka rasa rayukansu ta dalilin tashin hankalin boko haram ya ce ya kamata bakin cikin rashin ya ƙara wa ƙasar ƙarfin gwiwa ci gaba da yaƙar kungiyar mara adalci ya ce ya kamata jinin dukkan sojojin da suka mutu a bakin daga suna kare kamaru ya tsima duk al'ummar baki ɗayansu su haɗa hannu ma'aikatar tsaron ƙasar kamar ta ce kimanin sojoji 200 suka rasa rayukansu a yakin. to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sabuwar jaka da amurka majalisar ɗinkin duniya ta kushe wa matakin sojin da rasha ke ɗauka a gabashin ukraine jiya alhamis ta ce takunkumin da amurka ta kakaba wa ƙasar zai ci gaba da aiki Nikki Haley ta faɗa yayin zamanta na farko a kwamitin sulhu tunda aka tabbatar da ita a matsayin wadda shugaba Donald Trump ya zaɓa ta wakilci Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya cewa muna son inganta mu da rasha amma abin da ke faruwa a gabashin ukraine wani abu ne da ake bukata a fita karara a yi allah wadai da shi da matakin da rasha ke dauka hali ta ce ba za a janye takunkumin da amurka ta kakaba wa rasha ba sai rashan ta mai da ikon yankin crimea da, ta mamaye ga kiev daga ƙarshe shugaban ƙasar angola jose eduardo dos santos ya faɗa a yau juma'a cewa ba zai sake neman wani wa'adin shugabancin ƙasar na bana ba abinda zai kawo ƙarshen mulkinsa na kusan shekaru 38 dos santos ya shaida wani taron jam'iyya mai mulki mpla cewa ministan tsaron ƙasar jose loranco shine zai kasance ɗan takarar jam'iyyar na farko a zaben da za a gudanar a watan agusta Dos Santos ɗan shekaru 74 ya bayyana a lokutan baya cewa zai sauka daga kan karagar mulki ya fara shugabancin ƙasar Angola a watan Satumba shekara ta 1979 ya kasance shugaban ƙasar Afirka na biyu a jerin waɗanda suka fi daɗewa bisa karagar mulki bayan Teodoro Obiang na Equatorial Guinea. a ƙarƙashin shugabancin dos santos angola ta samu maƙudan kuɗaɗen shiga daga albarkatun mai ta kuma kawo ƙarshen yakin basasa sai dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna zargin da keta haƙƙin bil'adama da kuma ƙazamin azurta kansa watan da ya gabata mujallar pops ta ambaci 'yar shugaban ƙasar isabel dos santos a matsayin wadda ta fi kowace mace arziki a nahiyar afirka inda ta mallaki dala miliyan dubu ɗari uku da ashirin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. bari mu leƙa jihar kaduna inda rundunar 'yan sandan jihar ta bayyana wasu mutane biyar da ta kama da mugan makamai gaban manema labaru isa lawa ikira ina da ƙarin bayani Rindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta cafke wasu mutane guda biyar da ake zargi da ɗaukan makamanta da hankali a yankin kudancin jihar Kaduna. Da yake jawabi ga manema labaru jim kaɗan bayan bayyana waɗannan mutane biyar da aka kama da muggan makamai. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Ali Usman ya ce waɗannan masu laifuffuka mutum biyar da aka kama fa ƙari ne kan mutum goma sha bakwai da rundunar 'yan sandan ƙasa ta bayyana a ƙoƙarin da rundunar 'yan sanda ta jihar kaduna ke yi ta samu nasarar cafke kimanin mutum biyar a sanadiyar wani aiki mai girma da aka yi wanda shugaban 'yan sanda na ƙasa ibrahim k idris ya kaddamar wanda aka sanya wa suna operation harmony a cikin wannan ƙoƙarin ne aka kama kimanin mutum biyar da suke yunkurin su kai hari a ɗaya daga cikin ƙauyukan da ke wannan yanki na kudancin kaduna a sakamakon haka ne aka samu wata mota kirar golf da kuma bindigogi kirar ak-47 guda biyu da bindiga da muke kira pistol kirar gida da wayoyi da kuma layu da kuma torchlight da kudade naira da shida aka samu hannu waɗanda ake zarga da aka zarga sun hada da ibrahim aliyu zubairu adadu ibrahim abdulkarim yusuf ahmadu kira adamu da dai sauransu ina alakar waɗannan mutanen da aka kama da guda goma sha bakwai da muka nuna abuja to waɗannan daban ne wa'annan an kama su ne jiya wa'annan ah, wanda muka yi baje kolin su a yau wanda aka kama abuja in za ku iya tunawa an zargi su su ma da laifuka daban-daban wanda suka hada da mallakar makamai ba tare da ka'ida ba da kuma mummunar niyya na aikata laifi musamman a yankin kudancin jihar kaduna wannan mataki da 'yan sanda take dauka game da wa'annan mutane da aka kama to kamar yadda kuka sani duk wanda aka kama da irin wannan laifin za a tabbatar an gurfanar da shi gaban kotu a wasu ana binciken su wasu kuma sun je gaban kuliya haka zalika waɗannan da muka kama su ma za a mika su zuwa kuliya domin a hukunta su kuma ya zama darasi ga waɗanda ke da munan niyya wasu daga cikin waɗannan masu laifuffuka da rundunar 'yan sandan ta bayyana ga 'yan jaridu dai sun faɗi yadda aka yi suka faɗa komar rundunar ibrahim abun da ya faru da ni sani ya bani ajiya karahuna biyu me karahuna bindiga amma ina aka ganka da su waje marere sau nawa kai amfani da wannan bindigar tsakani har ga Allah ban taba ba laboi ya ake tuganta a hannunka akwai abun da ya sa saniya ya ce ya turo mai mota ya ce in ba mai mota ya kai mai gida ya bani ajiyan su sunana Zubairu Ahmadu kai ne ka dauko bindigar kenan eh kai ka san shi ne kafin ku yi wannan harka harkan da muka yi kenan dan dauko shi daga Akwanga zuwa Anguwan Bawa so nawa kana kawo mai bindiga ko sau ɗaya ban taba kawo mai ba sai dai wannan da na ji kuɗi to bindigogin nan da na bincike sun ce wai kiwon shanu suke an dame su da satan shanu shi yasa za su tafi da su can gurin shanu menene sunanka eso amadu a ina kake akiban local government sanga ina tare da wannan wannan ya zo raba faɗan ne duka an haɗo mu an kawo mu nan. kai kana da bindiga kenan eh karamin nan ba me kake da ita wallahi na sai sun kare dukiyoyi na kawai me kake nufi da kare dukiya in kare na kamar barayi haka. Wannan dai shine kusan karo na farko da aka fara kama waɗanda ake zargi da hannu wajen tashe-tashen hankulan da ake samu a kudancin jihar Kaduna. Na farko mutum goma sha bakwai da rundunar 'yan sandan tarayya ta bayyana a Abuja ran Alhamis. Sai kuma waɗannan mutane goma sha biyar da suka kawo jimillar mutum ashirin da biyun da ake ganin su da laifi game da tashe-tashen hankulan da ake samu a kudancin jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida na ikra, kafin buɗe layukan wayarmu a shakata da wannan waƙar. Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba da yayi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Najeriya, ɗan uwa Najeriya, a ina Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Haɗa tsayi, mu bar ƙabilanci da bambanci, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun sami kiranmu na farko daga Lagos. Wane ne aka layi? Kira na farko daga Lagos. To ina ji rasa na Lagos. To jama'a za a iya kiranmu domin a bayyana ra'ayi. To mun sami kira daga Yobe. Wane ne a Yobe? Amin wa alaikum salam. Ya suna malamin? An daura Ibrahim daga sabon garin na Rabi Tsoron Lokal To malam menene a zuciyarka yau? wato ni ra'ayi na dangane da maganan baba buhari ne muna magana a kayan allah maɗaukakin sarki ya kara masa lafiya da kuma ɗaukaka game da irin wannan domin mu tsakani da allah wannan hali da ake ciki an sanya mu a hanya har so inda da suna zaune haka sun kama to madalla mun gode kwarai da gaske da wani ra'ayi naka bari mu je taraba wane ne akan layi Badamasi ne da gidan rana. Malam Badamasi to menene ra'ayinka a yau? Ra'ayin ne ne da ne magana ta yanzu ne. A yau za ka iya faɗin duk abin da kake so yau juma'a babu wani maudu'i mai da muka saka. akwai batutuwa da yawa da aka yi na satin makon da ya wuce za ka iya zaɓen kowanne abin da nake magana kai Allah malam kana tare da mu to bari mu je jos akwai wane ne a jos kuna magana da malam musa aikin kalu mai itace daga jos go. malam musa to menene ra'ayinka a yau ra'ayi na yau daidai kan maganan donald trump shugaban ƙasar amurka muna sauraron ka wannan matakin da ya ɗauka ni na goyon bayan sa ɗari bisa ɗari me yasa kake goyon bayansa na hana musulmi shigowa ko na mai kenan wani mataki ma kake magana na hana musulmi shigowa amurkan din menene hujjanka mutum ne mai kishin kasarsa su ma su koma mu mu je mu hada kai mu kishin kasar mu mu wakatan mu adalci mu yi abin da ya kamata mu yi kamar ni da nake nan wuri ni ban taba sha'awun a rayuwa ta da amurka mai yadda ni ni kasa ta na so saboda haka To madalla mun gode kwarai da gaske Malam Musa bari mu je Plateau wani ne akan layi. Dan baba mai nama ne daga Jingir karamar hukumar Basa Plateau State Nigeria. To dan baba menene ra'ayinka a yau? Ra'ayina wangiji Allah ya dawo mana da shugaban kasan mu Najeriya lafiya. Allah kuma ya shi Allah ya kara masa lafiya. To madalla mun gode kwarai da gaske dan baba da wannan ra'ayi naka bari mu je Bauchi wane ne akan layi? ismaila S. Malam Ismaila menene a ranka a yau? Karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi Najeriya. To muna sauran ka Malam Ismail. To a yau dai maudu'in da nake so in kawo ma BOA in tabbatar muku da cewa yau honorable dan majalisar tarayya, ma honorable Halil Dauda Jika ya zo garin mazaɓarsa ya an kaddama da kwamiti daga to mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka ondo wane ne akan layi Ilyasu Hassan da hukumar Malam Ilyasu muna saura muna sauraron ka menene a ranka? Ina kira ga al'umma kasa ne da ake kukan yunwa kasar na kuna kira ga jama'a koma ga Allah saboda abubuwan da suke faruwa a kasar da mutane sun manta an an ki Allah ne ana abubuwa marasa amfani a kasa. wannan jarabawa ce Allah ya karbu ya ya jarabci ba mu sai da haka muke roƙo da Allah da ba ko ba ga Allah addinin to madalla mun gode kwarai da gaske bari mu je Kano wane ne akan layi Rabi mu Musa Bagwai ne daga jihar Kano to malam menene ra'ayinka a yau wato na shine ina mamaki wato mutane da suke ta wai magana buhari ya mutu buhari bai da lafiya in allah ya so ya yarda buhari zai dawo ƙasar nan lafiya ya ci gaba da mulkinsa lafiya lau kuma insha Allahu mutane za su ga abun mamaki kwarai da gaske. To ba ga wani abu ne ba ganin wannan wani. Duk waɗannan abubuwa da suke tunanin an shiga cikinsu. Mune masa fatan alheri. To mun gode kwarai da gaske da wani ra'ayi naka bar mu je yobe wane ne akan layi. Allah da mana da shi lafiya ya ci gaba da mulkin mu lafiya. To amin madalla mun gode kwarai da gaske da ra'ayinka bari mu je yobe wane ne akan layi. Muhammad Sani Bello ne da Jordan jihar Yobe. To Muhammad Sani muna sauraron ka. Akwai wani kwamiti da aka ce wasu banjo ya kirkiro a kan rage farashi. Muna sauraron ka. Hello? Muna sauraron ka. Na rage farashin kayan abinci. Akwai wani kwamiti da ya taimaka kwarai da gaske. Yau wato wannan kwamiti din yi mutum ba an koma ga Allah ba ya da Allah ne yake kawo. to kana nan kwamiti din ba shi da amfani kenan kwata-kwata yau oh, allah ne zai yayi amma wannan kwamitin duk zai kawo matsaloli ne da wai to ai to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to bari mu je nasarawa ne ne akan layi a nasarawa hello assalamu alaikum amin wa alaikum assalam muna sauraron ka wane ne eh, sunana yahuza abdullahi loko daga nasarawa state maraba to malam yahuza muna sauraron ka menene za ka tattauna a yau kan eh, eh, ra'ayina akan jama'a wa'anda suke magana akan janar buhari cewa buhari ya mutu buhari ya mutu buhari ya mutu to insha Allahu insha Allahu sai mun karshen su ya zo bi Lahi buhari yana kan bakan to ba gan to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka amma bari mu kalle ka Kaduna wane ne akan layi a Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum assalam wa ke magana. na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawu Kaduna Najeriya. Alhaji Musan Garo muna sauraron ka. To ne maka barka da aiki. To idi eh, abin da nake so in tabo dangane da abin da na ji ana magana akan cewa wai gwamnatin wata kamar abin nan rufsati za su yi magana kan hana a taba a najeriya to ina gaskiya ina ganin abin da ke so ba 'yan majalisa shawara a taban nan fa idan muka ɗauka majoritin mutane ta na talakawa ne suka kawo wannan gwamnati kuma idan aka ce za a hana wannan a taba tun Najeriya gaba daya to baka ga ga wasu jihohi an hana kuma yana aiki baka ganin an hana a wasu jihohi kamar Kano an daina ba a yi eh malam abin da muke so da kika gane Najeriya ta gafa majority babu aikin yi da yawa idan aka ce an hana wannan ataba wani sai ya dawo daga koyarwa wani ba wani malamin a makaranta ne wani dan asibiti ne wani kuma ya ya dauki bace to madalla mun gode Alhaji Musa bari mu je Nasarawa wani ne akan layi a Nasarawa Sai lambu mai asana da karofi a lafiyar jihar Nasarawa to malam muna sauraron ka tawa a gaskiya ra'ayina ni na ba da ra'ayina yau nan akan matsalar da muka samu a cikin yanayin rayuwar da muke ciki din muna magana kwaranci na magana abinci da fatan na roƙon gwamnatin Najeriya ta yi kokari don Allah da Allah wannan matsalar da muka samu nan Allah ubangi ka mana wannan karshe kuma da amin taimakon su da ƙarin cin gaban shine za mu samu wannan karke na wannan matsalar da muke fama da shi saboda haka ina ba ainihin gwamnatin Najeriya ta bi ainihin manya-manyan 'yan kasuwa da ƙanana tabbatar da an gano ainihin wannan logan da muke ciki na wannan matsalan da muke ciki da fatan Allah ubangi ku ya mu to madalla mun gode kwarai da gaske bari mu rinta ya ibadan wane ne akan layi kuna tare da kamilu mai caji fada zakire a wuliki to malam kamilu muna sauraron ka to mu dai abin da babban fatan mu shugaban kasan mu na can Nijar Alhaji Muhammadu Kisu kokarin da yake yi muna fatan ubangiji Allah ya taimake shi ci gaba da yin wannan kokarin wani irin kokari yake muku tallafa mana saboda harkokin bana sai a hankali to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je katsina wane ne akan layi ilyas Sama'ila ne to malam muna sauraron ka gaskiya na daga ina neman ku in kama ku sai yau Allah ya sa na kama ku to alhamdulillah yau ka kama mu kuma kai ne na karshe a yau ba mu a gurguje menene ra'ayinka a abin da ke ra'ayina Na'am. To ina maku fata alheri da wannan shirin da kuke yi Allah taimaka sai dai sati insha Allah zan yi bugo. To madalla mun gode kwarai da gaske da ɗaukan wai ka kuma ka karshen ɗaga wayoyin a yau. Mun gode. To madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. ta ko'ina a cikin babban birnin ƙasar ta kamaru ya wunde masu sha'awan kwallon kafa suke ta murnan a kan titunan birnin kasancewar kulab ɗin kwallon kafan ƙasar ta kamaru inda metabus lion ta watsawa ta kwararta ƙungiyar ƙwallon kafan ƙasar ghana ci biyu da nema a wasan kwata final na tambayi alhaji marko masanin kwallon kafa ne na ƙasar ta kamaru. Eh, na jin daɗi wannan dukan ghana da muka yi yanzu muna jira mu buga ita final gaban misira a san misira ta saba dukan ma wannan karo so biyu tana daukan kofi a gaban kuma so bakwai tana dauka ma wannan karo muna so mu je na mu cika na biyar don mu ma muna mun dauka so hudu to ya kake ganin wannan koci na kasar kamaru ya burge ka ko kuma kai koci ya burge ni ni tun dama ni kojin ya burge ni to kasan mutanen kamaru lokacin da ya zo ba abin da ba faɗa ba eh, su masu jiran football kamaru su hango ne suka yi suka ɗauko shi domin a maganin da muke nama duk 'yan wasa sun ƙi zuwa ba da 'yan wasan makwarai ya tafi ba to a ce yau nan da ya tafi da 'yan wasan karai inda an fi hakan nan to ai ba ku raka su zuwa filin jirgin sama da za su tafi domin babu dan kamar ko daya ah, to yanzu kuma gashi kuna ta murna eh to kasan daɗin bol kenan bol kenan yau kaga lokacin da za su tafi ko raka su bayi ba zagi ma ka dosa musu to yau kaga she she waka ke musu waƙoƙi ake musu ƙasar kamaru yanzu dai za ta fafata ne da ƙasar misira domin ɗaukan kofin nahiyar ta afirka ƙasar misira ta ɗauki kofin ne sau bakwai kana ƙasar kamaru ta ɗauko kofin sau hudu yanzu dai kulob ɗin fir'auna na ƙasar misira da kuma kulob ɗin zaki na ƙasar jamhuriyar kamaru su ne wanda ake gani kowa wane ne zai ɗauki kofin nahiyar ta afirka mahama awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Wani harin da jiragen sama Amurka masu matuki da marasa matuki suka kai kwanan nan kan wani sansanin horas da mayaka a gundumar Idlib da ke Siriya ya yi sanadiyar kashe mayakan kungiyar Alka'ida fiye da ɗari. A cewar mai magana da yawon hukumar tsaron Amurka ta Pentagon, Navy Captain Jeff Davis. A wata sanarwa Davis ya faɗi cewa tun kusan shekarar 2013 sansanin horas da mayakan Sheikh Suleiman yake aiki. Kawas da wannan sansanin ya kawo tsaiko a tsare-tsaren horas wa kungiyar, ya kuma karya gwiwar masu tsatsauran ra'ayin addini da kungiyoyin adawan Siriya kan shiga ko haɗa hannu da kungiyar Alka'ida a fagen daga a cewar Captain Davis. Tun daga ranar ɗaya ga watan Janairun da ya shige, hare-haren da Amurka ta kai sun kashe 'yan ta'addan Alka'ida sama da 150, ciki har da Muhammad Habib Busa John Altunis, mai kula da harkokin wajen kungiyar wanda aka kashe ranar 17 ga watan janairun da ya gabata shi ya jagoranci yada tsauraran aƙidin addinin islama da kuma harkokin wajen kungiyar kuma yana da hannu a kitsa harin ta'addanci a kan muradan ƙasashen yammacin duniya da kungiyar ta kan auna Altunis ya isa Siriya a shekarar 2014 bayan da ya kwashe shekaru da yawa a kasashen Turai da Gabas ta Tsakiya, inda ya kulla dangantaka da masu tsauraran aƙidun addini da yawa a cewar sakataren yada labaran hukumar tsaro ta Pentagon Peter Cook. Mutuwar ɗan ta'addan a cewar Mr. Cook za ta rage ƙarfin shugabannin ƙungiyar da mayakan da suka ƙware wajen gudanar da ayyukansu a waje. AbdulJalil Al-Muslimi shi kuma jagora ne a fannin kitsa hare-haren ta'addanci a kasashen yammacin duniya. An kashe shi ranar 12 ga watan Janairu. Musulmi ɗan ƙasar Tunisia ne, wanda ƙungiyar Taliban ta horas a cikin ƙarshen shekarar 1990. Lokacin da ya jagoranci wata tafiya da ƙungiyar 'yan ta'addan ta yi, a cewar sakatare Cook. Shi ma Musulmi yana da daɗaɗɗiyar alaƙa da 'yan ƙungiyar Alƙa'ida na waje. Zai yi wuya kungiyar ta samu wanda zai cike gurbin musulmi a cewar Mr. Cook. Kuma Amurka za ta ci gaba da ɗaukar matakan hana 'yan kungiyar samun mafaka a Siriya balle ma su samu damar kitsa kai hari kan Amurka ko kawayenta ko waɗanda suke aunawa. waɗannan hare-haren da aka kai ba ƙaƙƙautawa sun karya laggon ƙungiyar alka'ida sun kuma rage masu kuzari tare da haddasa rudani tsakanin shugabannin a cewar captain davis Amurka za ta ci gaba da hurawa kungiyoyin 'yan ta'addan wuta har sai ta murƙushe su a doron ƙasa. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan mai sauraro yana da tsokacin da zai yi, sai a rubuta wasiƙa zuwa editorials VOA Washington DC 20237 USA. Za kuma a iya yin tsokaci da kuma karanta sharhin da muka gabatar na kwanan na a adireshin VOA editorials wato www.voanews.com editorials. To wanda kuma ya kama ga labarai amma wannan karan a takaice. ma'aikatar harkokin kudin amurka ta kakaba wa iran waɗansu sababbin takunkumi biyo bayan gwajin makami mai linzami da ta yi kwanan nan takunkumin ya shafi mutane goma sha uku da kuma cibiyoyi goma sha biyu waɗansu daga cikinsu suna kasashen china da daular larabawa da kuma lebanon sanarwar ta biyo bayan jan kunnen da shugaba donald trump ya yi wa iran bayan da ministan harkokin ƙasashen ƙetare na iran ɗin ya yi watsi da gargaɗin amurka dangane da gwajin Trump ya buga a shafinsa na Twitter cewa suna wasa da wuta ba su gode irin kirkin Obama ba, ba ni ba. Sabuwar jakada Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta kushe wa matakin sojin da Rasha ke ɗauka a gabashin Ukraine ta ce takunkumin da Amurka ta kakaba wa ƙasar zai ci gaba da aiki. Nikki Haley ta faɗa yayin zamanta na farko a kwamitin sulhun tun da aka zaɓe ta a matsayin wadda shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓa ta wakilci amurka a majalisar ɗinkin duniya cewa muna son inganta dangantakarmu da rasha amma abin da ke faruwa a gabashin ukraine wani abu ne da ake bukata a fita karar a yi allah wadai da shi matakin da rasha ke ɗauka hali ta ce ba za a janye takunkuman da amurka ta kakaba wa rasha ba sai rasha ta mai da ikon yankin crimea da ta mamaye ga kiev da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu amadadin grace alheri abdu wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma sai da hamdun wadda ta haɗa shirin da kuma ba da umarni har ma da injiniyar ta yau nisar filhashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum